tofa babbar magana wani rikicin ya sake fallewa wato tsakanin naziru sarkin waka da kuma fitattun mata wato manyan mata da suke a cikin masana'antar kanewit mai sauraro idan yau ne farkon ziyartar ka a cikin wani tasha tamu na mana alamar subscribe kana na mana alamar karawa domin samun labaranmu da zarar mun ɗora. idan kuma ka mana subscribe muna roƙon alfarma da ka dana mana like akan bidiyon mu domin samun labarai da dumudumin su kamar yadda kuka sani ana ta cece ku ce a kafafen sada zumunta kan rikicin da ake yi wato tsakanin naziru sarkin waka da jarumai da ke a masana'antar kanut sai dai wani rikicin ya sake ballewa wato tsakanin naziru sarkin waka da wato da manyan wato jarumai da ke a masana'antar kamiyo tumata idan ba manta ba naziru sarkin waka a cikin furicin da ya yi ya bayyana cewa kafin a ɗauki wato mata a cikin shirin fim wato sai an yi zinace zinace da su jin wannan furcin ya sa wato fitattun mata da suke a cikin masana'antar kaniwood sun fusata inda hakan ne sa fitattun mata da ke a cikin masana'antar kaniwood wata ƙungiyar mata ta bayyana cewa za su gurfanar da wato da naziru sarkin waka zuwa gaban kotu domin kuwa ya yi masu ƙazafi sai dai mutane da dama sun san cewa hakan yana faruwa tun da daɗewa wanda kuma mutane kowa ya tabbatar da cewa wannan kuma maganar gaskiya ce wato maganar da naziru sarkin waka ya faɗi tofa masu sauraro wata ta kungiyar mata wato da ke a masana'antar kanut sun bayyana cewa za su gurfanar da wato naziru sarkin waka gaban kotu domin kuwa a ɗaukan a yanke masa wato hukunci domin kuwa a bi masu haƙƙinsu wato akan kazafin da yi masu wato na zinace zinace da ake yi wato da matan da suke a cikin masana'antar ta kanut. sai dai mutane da dama sun bayyana cewa wannan maganar da naziru sarkin waka ya faɗi gaskiya ce domin kuwa mutane da dama mata sun bayyana cewa kafin a ɗauke su shirin fim sai an yi zinace-zinace da su wanda hakan ne ke sakawa wasu da yawa daga cikin jarumai da suke a masana'antar kane domin kuwa an neme su da wannan abin sai dai ba su bada kansu ba. wanda hakan ne ke sakawa wato wasu za su yi shirin fim da dama kuma ba su yi suna ba a masana'antar kanet domin kuwa dukkan wacce ta bada kanta ita ke ake ɗagawa a industry domin kuwa ta yi suna kuma duniya ta santa to jama'a kada ku manta idan yau ne farkon ziyartar ka a cikin wannan tasha tamu ka danna mana alamar like akan wannan bidiyon sana ka danna mana alamar subscribe idan kuma ka danna mana alamar subscribe ka mana like akan wannan bidiyon domin samun rahotanninmu da zarar mun dora a yanzu dai haka mai sauraro matan nan na masana'antar kanut sun bayyana cewa za su gurfanar da wato naziru sarkin waka wato gaban kotu domin kuwa alkali ya bi masu haƙƙinsu sai dai mutane da dama sun ba da goyon baya domin kuwa wasu mutanen sun ba da goyon baya domin kuwa su gurfanar da naziru sarkin waka zuwa kotu akan kazafin da ya yi masu wasu mutanen kuwa sun bayyana cewa naziru sarkin waka wannan maganar da ya faɗi gaskiya ce wanda haka ne ya jawo cece kuce a kafafen sada zumunta domin kuwa za ku ba mu ra'ayoyinmu a ƙasan wannan bidiyon wato akan maganar da naziru sarkin waka ya faɗi gaskiya ce koko ba gaskiya ba ce idan kun duba ƙasan wannan bidiyon za ku ga inda aka rubuta comment za ku yi mana comment a ƙasan wannan bidiyon domin tantancewa a yanzu haka dai mata suna shirye-shirye domin gurfanar da wato naziru sarkin waka zuwa gaban kotu domin bi masu haƙinsu kan wato maganar da ya faɗi a bidiyon da ya saki wato a ranar juma'a to mai sauraro domin jin ƙarshen wato wannan cakwakiyar da za a yi kada ka manta ka danna mana alamar subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ƙora a cikin wannan tasha tamu wato tashar africa hausa top tv domin samun wasu labarai sahihai mun gode da ziyartar ku wannan tasha mai albarka